Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 24 ga watan Agusta. kamar yadda muka muku alkawari za a ji rahoto kan damƙe wani sarki sukutum mai dillanci miyagun ƙwayoyi. wajen naɗa shi an naɗa bara gurbi ne ba sani ba don haka nan gaba in za a naɗa shugabanni na jama'a a yi bincike a samu bayanai na asiri sannan su kansu shugabannin jama'a nan a sama musu abin da za su dogaro ga kai daga ghana kuma za a ji alfanun cinikayya ƙarƙashin ƙungiyar afcta da aka kafa a afirka duk ƙasa da take karkashin wanga kungiya za ta iya cinikayya da sauran kasashe da ke ciki a sauwake sa'annan irin harajujjuka da ake durawa tsakanin kasashe na afirka wurin cinikayya wannan kungiya za ta janye shi sannan za a ji rahoto na musamman kan sana'ar itacen kimba daga kudu ko kudancin najeriya zuwa arewaci akwai mu kuma da labaran wasanni amma yanzu a gyara zama ga hanifa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaba joe biden a yau laraba ya yaba da babban jarumtaka da sadaukar da kai ga 'yanci na al'ummar ukraine na fatattakar mayakan rasha watanni shida a ƙarƙashin mamayar moscow yayin da yake nuna ci gaba da goyon bayan amurka ga sojojin kiev da kusan dala biliyan uku a sabon taimakon soja da amurka ta samarwa wa kasar a ranar 'yancin kai ta ukraine wanda ke bikin shekaru 30 tun bayan ficewa a tsarin mulkin tarayyar soviet a shekara ta 1991 biden ya ce ranar ba wai bikin abin da ya gabata bane kawai amma yana nuna tabbacin cewa Ukraine za ta kasance mai alfahari kuma za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ce yauci mai 'yanci. Sabon tallafin ƙari ne kan sama da kusan dalar Amurka biliyan goma da dubu ɗari shida na taimakon soja da Amurka ta aika zuwa Ukraine a cikin shekara da rabi da ta gabata. A ranar Alhamis ne za a fara aikin rigakafin cutar Ebola a birnin Beni na ƙasar Congo. bayan da aka tabbatar da bullar cutar a cikin makon nan in ji hukumar lafiya ta duniya a ranar laraba fiye da allurai rigakafi 200 ne suka isa beni da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a cewar shi an danganta bullar cutar ta baya-bayan nan da wace ta ɓulla a shekarar 2018 zuwa 2020 a lardunan kivu ta arewa da ituri wacce ta yi sanadin mutuwar kusan mutum 2,300 mutane shida sun mutu sakamakon wani ƙullar cutar a shekarar da ta gabata rundunar sojin isra'ila ta sanar a yau laraba cewa ta sallami wasu sojoji hudu bisa laifin kaiwa falistinawa hari ba tare da wani dalili ba bayan wani faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta da ke nuna yadda suke dukan wasu Falistina biyu da aka tsare da su. Sojojin sun tsayar da wata motar Falistinawa a arewacin birnin Ramallah da ke gabar yammacin kogin Jordan makonni biyu da suka gabata inda suka tilasta wa direban da fasinjan fita in ji rundunar. Bidiyon wanda aka dora a kan TikTok ya nuna yadda suke dukan mutanen guda biyu bayan binciken farko da aka yi an sallami sojojin daga mukamansu inda suke a bataliya da kuma dukkan wuraren da ake gwabzawa in ji sanarwar sojojin isra'ila sun tsawatar wa wani babban jami'in tare da cire wasu biyu daga aikin jagoranci kan wannan lamarin sama da rufunan zaɓe 26,000 ne aka buɗe a faɗin ƙasar angola a yau laraba yayin da 'yan kasar ke zaben sabbin shugabannin siyasa ciki har da shugaban kasar a karan farko jam'iyya mai mulki na fuskantar babban kalubale daga 'yan adawa domin samun nasara da kafa gwamnati ta gaba akalla 'yan angola miliyan sha hudu ne suka yi rajistar kaɗa ƙuri'a a wannan zaɓe masu lura da al'amuran siyasa sun ce fafatawa ce mai tsanani tsakanin shugaba mai ci Jao Lorenzo na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola MPLA da kuma ɗan takarar ɓangaren adawa Alberto Costa Jr. na jam'iyyar National Union. Haka kuma akwai kujeru 220 na majalisar dokokin da za a fafata. Masu kaɗa ƙuri'a Angola za su zaɓi tsakanin ci gaba da mulkin jam'iyya ɗaya ko kuma zaɓen sabon shugaban ƙasa. daga 'yan adawa da zai kafa gwamnati na gaba. To ana sauraron labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda bayan da jami'an tsaro suka shafe wani ɗan lokaci suna kwanto suka yi nasarar damƙe wani sarki mai safarar muggan ƙwayoyi daga shiyar Sokoto na Najeriya ko ta Najeriya ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. Batun shako hada hadar miyagun ƙwayoyi ya jima yana cewa 'yan Najeriya tuwa ƙwarya duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi na daƙile wannan matsalar. wadda ke da mummunar illa a cikin al'umma wannan karon basarake ne jami'an da ke yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi na najeriya suka kama a jihar sokoto da hannu dumu-dumu ga dillancin kayan maye kwamandan hukumar a sokoto adamu muhammad iro ya ce sun share wata hudu suna ƙoƙarin kama basaraken amma sai yanzu ne dubunsa ta cika kuma mutumin nan mai gari ne na wani ƙauye da ake kiransa ruga wanda shi ne yake cikin manya-manyan diloli na tabon kwaya a nan sokoto mun kama shi kuma kayan na mun same shi a gidansa ne nauyinsu ya kai ga tabar wiwi wanda ake ta cannabis a turanci kenan an samu tabar wiwi 436.38 a kilo kenan sai kuma aka sake samun kwaya wanda take sa bacci kwayoyi guda dubu uku wannan mutum sunansa alhaji umaru muhammad wanda ake da lakabi mai suna danbala ko lokacin da muka je ma muka samu tabar wiwi wajen kilo goma sha ɗaya da ɗigo biyar wanda muka kawo muka kawo matarsa ta ce nan na mai gidanta ne amma dole muka sake ta don saboda ba ita ne muke nema ba wannan kamen na zuwa ne lokacin da 'yan kasa ke ci gaba da tsokaci tare da nuna yatsa ga hukuma akan yawaitar waɗannan matsalolin a najeriya ga sun har cikin gari cikin ungoyo ne sai an ce wani gida ana sai da gidan sai da kaya na ana sai da daga na ana sai da mi amma kuma suna na shekara shekaru suna yi kuma an sani kuma jama'a gari sun sani kuma ita hukuma ta sani amma sai haka kuma suna na ana sai sun kuma a bari ba ko da an kama su kwana guda sai haka sun kuma rawa to ina lahi yake a hukuma ya kamata a ce waɗannan da ka kawo kwayat ko kuma waɗanda aka sai shi ta ba waɗanda ka sha ba su adadi ta fara magancewa idan babu ta to ai bai gani bai gani mai sha ba zai ganin ta ba halin shi sha masana halayyar dan adam na ganin wannan ba abin mamaki ba ne a samu shugaban jama'a da hannu ga aikata ba daidai ba sai dai ya kamata ya kasance ishara wajen samar da shugabanni a nan gaba kamar yadda farfesa tukur muhammad baba ke cewa ai shugaban ana iya kawo shugaba watakila wajen nada shi an nada bara gurbi ne ba a sani ba don haka nan gaba in za a nada shugabanni na jama'a a yi bincike a samu bayanai na asiri sannan su kansu shugabannin jama'a nan a sama musu abin da za su dogaro ga kai ba wai haka kawai jama'a su zo musu ba su ba su samu ga gwamnati ba su samu ga kowa da sauransu wato a cire abin da yake iya jawo hankalinsu su shiga cikin irin wannan dole a mu samu canji na tsarin zamantakewa da tsarin tsaro a ƙasar nan in ba haka ba za mu ci gaba da samun waɗannan matsaloli. Jama'a na ganin su ma jami'an da ke fafatukar dakile wannan safarar ya kamata a ƙara yawan su tare da ƙarfafa musu gwiwa da samar musu da kayan aiki su kuma su kasance masu gaskiya da amana ta yadda za su iya kakkaɓe wannan muguwar safara a cikin al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda ake shirin fara jaraba aiki da tsarin nan na cinikayya mara shamaki ƙarƙashin ƙungiyar AFCFTA daga birnin Accra ga Idris Abdullah da cikakken rahoton. kasashen da za su fara gudanar da kasuwanci tsakanin su a ƙarƙashin yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashe da babu shingiya tsakani ko afta takaice su ne ghana kamaru masar kenya mauritius rwanda tanzania da kuma tunisia hakan wata hubbasa ce wajen ƙara yawan fita da kayayyaki zuwa ƙasashen waje ta hanyar kamfanin fidda kaya ko etc a takaice sannan kuma a cimma burin inganta masana'antu da za su taimaka wajen ƙarawa nahiyar dogaro da kanta mataimakin ministan cinikayya tarayya da masana'antu Herbert Krapa shine ya bayyana hakan da yake jawabi a wajen taron karawa juna sani da ma'aikatarsa da haɗin gwiwar bankin Afrexim suka shirya domin ƙara wayar da kai akan rawar da waɗannan kamfaninnika za su taka wajen ci gaban kasuwanci tsakanin ƙasashen Afirka a ƙarƙashin yarjejeniyar AFTA. Mataimakin ministan ya ce ya zuwa yanzu ƙasashen Afirka hamsin da hudu sun rattaba hannu kan yarjejeniyar AFTA. Arba'in da shida sun gabatar da tayin jadawalin haraji ciki har da hukumar kwastam. Haka kuma an tabbatar da da ta harajoji 29 an amince da kashi 87.7 cikin 100 na layukan jadawalin kuɗin fito a ƙarƙashin dokokin yarjejeniya na asali sannan kuma kashi na biyu akan zuba jari haƙƙin mallakar fasaha manufofin gasa mata da matasa a kasuwanci da kuma kasuwancin dijital suna kan hanya. Masanin tattalin arziki Hamza Adam atijani ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani. Cikin shekara da goma sha takwas aka samu kasashen Afirka sama da hamsin suka yi yarjejeniya inda za a samar da wata hanya wurin gudanar da kasuwanci a sauwake. Amma a halin yanzu kasashe ne wurin takwas su za su fara biznes tsakanin wannan kungiya mai suna AFTA. Idan muka duba hadafin da aka kirkiri wannan matashiya za mu ga cewa yana da amfanoni da dama. Na farko shine duk kasa da take karkashin wanga kungiya za ta iya cinikayya da sauran kasashe da ke ciki a sauwake sa'annan na biyu irin harajujjuka da ake dorawa tsakanin kasashe na afirka wurin cinikayya za a samu wannan kungiya za ta janye shi a samu ana business ba da cikin wahala ba sa'annan akwai wani nazari da world bank suka yi inda suka nuna cewa wannan afta idan aka tabbatar da shi kamar yadda ake nema za a samu a bunkasa business cikin afirka sama da wato biliyan na dalar amurka dari da sitin sannan kuma daga nan har zuwa 2035 za a samu mutane kimanin miliyan talatin za a janye su cikin lamari na talauci. Imran Hashir Dikeni ya bayyana dalilin da ya sa aka fara da waɗannan ƙasashe takwas daga cikin hamsin da hudu da suka rattaba hannu. na farko yana fitowa ga irin rangwantawa da kasan take da niyayi wato irin concessions da data bayar wato idan na ba da dama a ringa shigowa da kaya kasana zan rage cikin haraji kaso kaza cikin ɗari wayannan wato concessions nan ko rangwantawan nan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a saka kasa cikin wayanga wato kasashe wanda suke da alkawalin eh, cinikin A cewar sakatariyar AFTA hakan wata hanya ce ta nunawa cewa ana aiki tare da aikiwa da sakon siyasa ga kasashen da har yanzu ba su gabatar da jadawalin su na wucin gadi a kan rangwamen haraji kamar yadda aka amince a yarjejeniyar ba. Masanan sun nuna cewa harkokin kasuwanci idan aka gudanar da su cikin yanayi mai 'yanci da tsaro zai taimaka wajen rage talauci a mambobin kasashen kungiyar tare da samar da ci gaba mai dorewa. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra. Accra, Ghana. To da Idris yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman. Allah ya albarkaci jihohin kudu maso yammacin Najeriya da itacen kimba, amma 'yan arewacin Najeriya sun yi kato-kato a cikin wannan sana'a ta kimba. Na ziyarci wani ƙauyen garin Oni Dundun inda 'yan arewacin Najeriya ke sana'ar kimba. Muhammadu Dantani sarkin Hausa Oni Dundun. Menene ta kamar mai sana'a ka? Sana'a ta ina sana'a kimba ce. Ina siye a daji muna ɗebowa kuma muna siye wadda an ka gasa a muna. Ya sana'a kimba ke tafiya a nan garin Oni Dundun waje da birnin Ibadan. sana'a tana tafiya daidai sabili da muna samun baki da ke zuwa suna sai a nan suna kai arewa kuna sai itace ne koko kuna sai an ɗebo kwando kwando muna sayan kwando kwando kuma muna sayan itace kamar icen ba nawa kuke sai ne muna sayan kamar ice guda daga dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu har dubu uku muna saya kamar in kun sai ice guda misali yana kwando nawa idan kun cire ko kun ɗebe mun ka sai ice guda in an kai sa ana samun kamar buhu ɗaya da rabi ko buhu biyu ɗaya eh, a ice ɗaya to buhun nan kuna sai da shi nawa muna sai da shi yanzu yanda hali yake cikin muna sayarwa kimba dubu ishirin. A nan Ibadan ko a Arewa? Nan Ibadan da muke sai da shi. Yawanci wace jiha kuka kai wannan kimba? Babu inda ba mu kai shi duk kasashen mu na Arewa babu inda ba mu kai shi. Muna kai shi Sokoto, muna kai shi Kaduna, Maiduguri, Kano duk babu inda ba a kaiwa. Wace jiha an kafi kin kimba a Najeriya? To an fi sayin ta jihar Sokoto. Takamman me ake yi da kimba? To suna abubuwa ka san mutane Arewa akasarin su suna sa ta ga fura kuma suna sa ta ga wasu ayyuka na dan shaye-shaye hakan nan na jin daɗi hakan nan a Arewa. Aikin kimba yana da wahala a akwai wahala ga aikin kimba to menene yayi wahala aikin kimba wajen diba ta ai wahala ne sosai kuma yanzu lokacin cikin damunan nan tana da matsala sabili kafin ta bushe sai an gasa ta wurin dibar ta sama ake hawa ko ko kasa a sama ake hawa sai namiji kuma ke dibar kimba me yasa kace haka sabili da tana tsawo ita ba ta yin mabaranta kasa kasa sai ta tsawo can sama sannan a samu mabaranta ta a samu a hau eh shi yasa take da matsalar diba sai namiji kace a yanzu sai an gasa ta eh sabili da lokacin damuna yanzu nan tana da wuyar aiki idan ba an gasa ta ba ba za ta bushe ba sai shaya ta tai kusan wata ɗaya ba ta bushe ba amma yanzu sai an gasa ta da wuta shikenan sai a sarrafa ta kana jin daɗin wannan aiki na kin ba kwarai ko muna jin daɗi don muna samun rufin asiriya? ga yamu masu saurare irin bukatun da ka biya a cikin kin ba alhamdulillah mun samu mu ayyuka mu gida mu aurar da yara mun ka sa yara makaranta alhamdulillah sunana abdulrahman jimma sana'a ta muna yankin ba muna ɗebuwa daga daji muna saiwa me ya baka sha'awa ka shiga aikin kin ba abu ya bani sha'awanta saboda ina jin daɗin kuɗi nake samu a ciki kana samun kuɗi sosai ina samun kuɗi kuma na gode Allah kan akan kuɗi nake samu a wani lokaci ne ka fi samun kuɗi a lokacin damina ne lokacin ruwa ko ko a lokacin rani a lokacin ruwa ne kuke samun kuɗi sosai me yasa ake samun kuɗi a lokacin ruwa ga ba saboda lokacin ruwa shine ba take haihuwa sosai lokacin rani ba babu ta ba sosai amma dai cikin ruwa tana haihu sosai yasa muke jin daɗin ta a wani gari ne ka fara wannan sana'a ta kimba? A nan wani dundu. Amma tun wani lokaci ne kake wannan sana'a? A ba zan ce shekara ba, saboda shekara na fara da ga kamar shekara kamar goma sha biyar ko sha bakwai. Wannan aikin kimba, ka taɓa yin wanda ka ji sa da ba za ka iya manta ba, wato ka ci riba? Na ci riba sosai a kai, saboda ba zan yi manta kimba ba. Ba shekarar kimba za ta zo in ce ba zan yi ta ba, saboda ina jin daɗin ta sosai. To ta kama nan kake sadawa a wani dundun ibadan ko ko sai ka kai ta arewa? A ba na kai kai na masu siyan suke zuwa waje na suke siya a yini kana sai da buhu na wanakin ba to ba kullum muke sai muke sai da buhu na ba shi mun tara muna sai da guda goma muna sai da guda ashirin me za ka ce a game da aikin kimba ko sana'ar kimba a nan ibadan to aikin kimba gaskiya tana da alheri sosai saboda alheri wanda yake ciki muna bukata a ciki akan kimban nan na gida shi yasa na ce na goda akan kimba ba na yi bar aikin kimba to menene matsalolin aikin kimba babu wani matsala she dai masu hawa hawan saman nan ne matsala saboda ita kaman pole waya ne tsahonta kuma aka ne da bi ta zuwa sama da din dan yankowa guda guda a mu tara mu debo ta mu kawo ta kana nan cewa akwai kasada kenan a sosai ma kuma ka taba zuwa da wani daji domin ya hau kin ba sai ji tsoro ka kasa hawa a da akwai sosai da akwai wani ba hawa ba akwai kuma wani suke iya suke hawa to wannan aikin kin ba da a ce mutum ya zo shina na son shi fara aikin kin ba wace shawara za ka ba shi wajen samun mai mai aiki shine matsala ba wajen gaskiya babu wani matsala amma dai wani dai mai aiki shine matsala ni hali mai kimba to kai me ya kawo kana garin onidundun sayan kimba daga ina ka fito zuwa nan sayan kimba na ga fito daga jihar kebbi lokal gamman din mai yama sabon sara na zo nan sayan kimba onidundun tun wani lokaci ne ka fara zuwa sayan kimba a nan garin onidundun zuwan allah so tun shekara bata dawo nan ba nake tahowa nan ina sayan kimba kamar shekara nawa kenan allah so ba a kasu talatin ina tahowa nan garin idan kana iya tunawa ka na farko nawa ka sai buhun ba? To zuwa na na farko na sai buhun ba naira dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar. To yanzu nawa kake sayan buhun ba? Yanzu abun bai da farashi yau in ka saye gobe sai a yi baki amma yanzu ana iya ta dubu ashirin da ɗai ashirin da biyu wani biya ashirin da uku saboda kullum ana baki zo su ƙara saboda wurin sai da ba guda ba ne arewa. Da idan ni saye zan kai ta jihar Kebbi can nake sai da. Kamar buhu nawa kake sai? To idan ni zo idan na samu yanayin kaya zan sai talatin wani biyan sai arba'in in je da su. To idan ka je da kimba a jihar Kebbi nawa kake sai da buhu? Nan mun iske mun samu sauƙin farashi muna sauƙi idan muka je ce yanzu muna isa shi da dubu talatin talatin ba ɗaya ba. Me ya jawo hankalinka ga shiga wannan sana'a ta kimba ka bar arewa ka zo nan ka sai ta a kudu? Saboda nan Allah ya yi mun abinci shi yasa nike towa da ita kuma na ga ina samun gwargwaro. Ka taɓa koya ma wani wannan aiki na kimba? To aiki ne mai wahala saboda idan muka zo nan guntu guntu muke awon shi can kuma muna sai da ba shi yasa duk wanda ba kuɗin shi ba to abin na da wuya gare in ba uban gida gare ba cikin ƴaƴanka ko ƴan uwa akwai wani mai sana'a kin ba gaskiya akwai akwai masu sana'a kin ba don ko ina nan wani dundu akwai masu dame ita arewa kamar ƴaƴanka kana son su gaji ka ga wannan sana'a cikin ba a kwarai ina son su gaji ta Allah ya su to me yasa hake son su gaji ga sana'a kin ba saboda na ga amfanin ta saboda na yi gida na armar da yara na yi bukatoci kuma yana taimaka ma yan uwa duk a cikin sana'ar ba. ko akwai wata kimbar da ka saye ka kai ta arewacin Najeriya kai hasara ko ka fadi da ba za ka iya ba eh to akwai kimbar da ni saye da ba zan taba manta ba saboda na dura kimba ba ta bushe ba da na je da ita arewa aka yi daidai da ana ruwa sai ta zuwage gaba ɗaya ta rube ta nukushe shi ɗaya ne nake tuna matsalar ta muka hasara gare ta ana hasara gare ta amma bayan ta da na gano ta ban ƙara dura kimba ɗanya ba wadda ba ta bushe ba sai an gasa sai mu saya sai mu ɗauke ta mu je da ita arewa. Ahmadu mai gemu ina sana'a kimba kuma ina sana'a goro. Wace shekara ka fara sana'a kimba? Shekarar da na fara sana'a kimba za ta kai shekara ishirin da uku. A wani gari ka fara sana'a kimba? Nan iya dundu. Kana saye ne ka je arewa koko kana saye ne ka sai suwa a nan iya dundu? Ba inda ba. Na kai arewa na yi sai suwa nan shagona. Da sai suwa nan garin Oni dundun da ɗaukata a kai ta arewa ita kimba wani ya riba. Wanda ya riba to abu na Allah ne. A farko wace sana'a kake yi kafin ka shiga wannan sana'a cikin ba? Abin da nika yi goro. To goron ba riba ne? Goro akwai riba. To me yasa ka canza zuwa kin ba? Abu ne na Allah don kasan san ba san inda dace yake ba san inda Allah kaddari an ka dace. Alhaji Yaro Guntun Gida. Alhaji Yaro kana shan hura? Ina shan hura sosai. To a cikin hura wadda aka samu kimba da wadda ba a sa kimba ba wacce ta fi daɗi? Wadda aka samu kimba ta fi daɗi. Saboda me kace ta fi daɗi? Saboda ita an ta da kuma ana dakanta ɗan daka da ku. Uwaye mu ba su daka sai da kimba ko babu kimba na sai an zo wani wuri an roƙo ta saboda ta fi daɗi. Yanzu a ce an kawo ma hura babu kimba ba za ka sha ba? Ai yanzu hura gada baka sha kurmi muna ɗaya sha dole don babu za mu yi amma hura babu kimba ba ta daɗi sam. Ko da an sa suga? Ko mi an ka sa mata ba a sa kimba ba ta daɗi. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaida Hassan, yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. zakaran premier league din kasar ghana santi kwatakwa ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun alhilalin kasar sudan a wani wasan sada zumunci alhilal ta zura kwallaye a farko rabin lokaci da kuma bayan an dawo daga hutun rabin lokaci ta dan kwasar da Kotoko da ta tafi kasar sudan don shirya wa kakan shekara ta 2022 da kuma 2023 Kotoko ta ba da sanarwar za ta yi wasanni guda hudu yayin da ta ke a kasar ta Sudan kuma ta kara da alhilal a karawar farko na wasanni guda biyu din da za su yi a ranar Talata. Goluka guda hudu kacal ya saurawa wa kaftin din kasar Ghana Andre Ayew ya samu kai goluka 150 na club club a tarihinsa tun sa'ad da ya yi wasansa na kwararru na farko wa muscles. a shekara ta 2007 dan wasan tsakiyar ya jefa kwallaye 146 a matsayin club cikin wasanni biyar. kuma yana yunwar ƙari ya zura wa club club har bakwai wallahi zuwa yau ayu dai zai iya kai makin din bana da yake akwai wasanni da yawa da ke zuwa a kasar katar inda yake yanzu kuma da zakarun kasar Assad yake wasa tsakanin shekara ta 2007 da 2015 dan wasan mai shekaru 32 ya ci kwallaye sau 57 wa Marcel club dinsa na Faransa ta ba da arsa sau biyu ga laurent da Alsavigon inda ya ci kwallaye bakwai a shekara ta 2015 Swansea City ta dauke shi ya kuma ci mata kwallaye 57 zamun na biyu abinda ya sa ya samu matsayi matsayin jarumi a clubin ayu ya tafi west ham shekara ta biyu goma sha shida kuma duk da raunukan da ya rinka samu ya yi maneji har ya ci kwallaye goma sha biyu cikin shekaru biyu ya kuma ci kwallaye biyar wa zakarun turkiya fenerbahce ayu ya ci kwallaye goma sha takwas tun da ya tafi kattar bara goma sha biyar a cikinsu na wasannin lig-lig ɗin ƙasar na qatar ne hukumar kwallon kafar ƙasar jamus ta ɗibiya wa wani ɗan wasan gaba na ƙasar ghana irin fuku haramcin wasanni biyar an ɗibiya wa ɗan wasan mai shekaru 23 haramci ne a dalilin farmaki da ya kai wa wani ɗan wasan a karawar hamburg da sv darmstadt a wasannin bundesliga ƙarshen mako alkalin wasan robert shuda ya kore fuku cikin minti mintuna na 64 na wannan wasa a matsayi na biyu da sun kayi da sv damstad na 98 bayan dan wasan damstad fabian holland ya masa ba daidai ba sai ya rama da mummunan hari a kan shi holland din da ke kwanci kasa hamburg ba ta ɗaukaka ƙara dangane da wannan caji da hukumar ta jamus ta yi mata ba kungiyar kwallon ƙafar ƙasar ghana na 'yan wasan gida ta sha kashi da ci biyu da ɗaya daya a hannun kasar qatar mai karban bakuncin gasar cin kofin duniya na shekara 2022 a wani wasan sada zumunci a austria black galaxies da sun kaso ma wasan cikin sanyi an saka mata kwallon farko ne cikin minti biyu da soma wasan a stadium Wenas da zakarun na yankin asia shekara 2019 sun sake jefa wani kwallon cikin mintuna na 26 dan wasan hasafo daniel afrey ya farki golin daya cikin cikin mintuna na 69 da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Tara, bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugaba Joe Biden a yau Laraba ya yaba da babban jarumtaka da sadaukar da kai ga 'yanci na al'ummar Ukraine na fatattakar mayakan Rasha watanni shida a ƙarƙashin mamayar Moscow. Yayin da yake nuna ci gaba da goyon bayan Amurka ga sojojin Kiev da kusan dala biliyan uku a sabon taimakon soja da Amurka ta samarwa ƙasar. A ranar 'yancin kai ta Ukraine, wanda ke bikin shekaru 30 tun bayan ficewa a tsarin mulkin tarayyar soviet a shekara ta 1991 biden ya ce ranar ba wai bikin abin da ya gabata ba ne kawai amma yana nuna tabbacin cewa ukraine za ta kasance mai alfahari a ranar alhamis ne za a fara aikin rigakafin cutar ebola a birnin beni na kasar congo bayan da aka tabbatar da bullar cutar a cikin makon nan in ji hukumar lafiya ta duniya a ranar laraba fiye da allurai rigakafi 200 ne suka isa beni da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a cewar shi an danganta bullar cutar ta baya-bayan nan da wacce ta bulla a shekarar 2018 zuwa 2020 a lardunan kivu ta arewa da ituri wacce ta yi sanadin mutuwar kusan mutum 2,300. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar a yau Laraba cewa ta sallami wasu sojoji hudu bisa laifin kaiwa Falistinawa hari ba tare da wani dalili ba bayan wani faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta da ke nuna yadda suke dukan wasu Falistinawa biyu da aka yi tsare da su. sojojin sun tsayar da wata motar falistinawa a arewacin birnin ramallah da ke gabar yammacin kogin jordan makonni biyu da suka gabata inda suka tilasta wa direban da fasinjan fita in ji rundunar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabar isa da ta taya na gabatar da shirin da julie lagos creation wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya salamu